a rahoton mu na masu ƙananan sana'o'i, dandalin VOA ya samu zantawa da wata mace mai koya mata ƙananan sana'o'i a unguwar Rijiyar Zaki da ke Kano a Nigeria Na tambayi malama Aisha Ali hanyoyin da ake bi wajen shiga wannan makaranta tata. Ina koyar da sana'o'i kala-kala, at least za su yi kala hamsin. Abubuwan da muke koyarwa kamar su muna koya saƙa, muna koya ɗinki, muna koya su spices su sabulu su kitso da gyaran jiki ba abubuwan da za ba ma koyarwa na mata sana'ar mata na gida kamar shekara nawa kenan da kike wannan koyarwa zan kai shekara goma to makaranta gare ki kenan ko ya kike yi wannan koya mata sana'ar ba ni da makaranta amma sai na buɗe ƙungiyar mata sai aka ba mu primary school da aka ba mu primary school a nan rijiyar zaki to ba permanent ba ne dan dai an ba mu aro ne gaskiya to yanzu muna da mun fara da mata hamsin yanzu muna da mata ɗari uku da hamsin mace in za ta shiga wannan makaranta kamar kungiya ta mu haka za mu ba ta form ta cike za ta kawo passport ɗinta za mu mata ID card ta cike ta shigo makaranta ana biyan kuɗi ne ɗari biyu ne ko kuɗin form kawai ɗari biyu sai kuma kuɗin kayan aiki duk alamis muke yin koyarwa saboda kin ga bamu da guri ran alamis din zaki taho da naira hamsin kawo naira hamsin wannan satin to dama already mun je mun siyo kayan da za mu yi aiki ranar alamis din nan to against wani ran alamis din ne mm. za ke kawo wannan hamsin din to za a siyo kayan ayyukan gaba ɗaya kamar yau in za mu koyar da sabulu na ruwa kenan kawash din nan za mu siyo kemikal din gaba ɗaya da kuɗin su ɗalibai kasancin da ban mu da kuɗi kuɗin ɗaliban muke siyo sai mu musu aka musu sai a zuzzuba musu a roba a rubuta musu ingredient din a jikin board gaya musu dalla dalla bayanin yanda za ka yi sabulu idan muka gama mu ɗuɗɗura musu a leda ko a roba su kai wa mazajen su su gani saboda kin in kika yi mai gidanki ya ga wannan kin ga zai ƙara taimaka miki.